يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكثر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yanwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajen sa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na asabar mai tarin albarka cikin wata mai albarka wadda ya zo daidai da shida ga wata ramaban na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 1440 daidai Ga shi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi wato majalisin da aka yi wa lakabi da suna almasjidi sunna a titin sardauna da ke garin azare kamar da muka saba taruwa daidai wannan lokaci don mu rusuna mu ji ayoyin alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin asalin tafsiri mai suna raddul azhan ila ma'anil ƙur'an. wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da jawabai da kuma ta'alikat da wani mashhurin malami na sunna a wannan ƙarni a wannan loto a wannan ƙasa mai suna malam aliyu albami ya yi wa littafin ta'aliki shi ma muna roƙon allah tabaraka Wata'ala wata'ala ya saka masa da alheri to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul qasas jiya mun aje karatu daidai aya ta 19 don haka yau matashiyar mu ita ce aya ta 20 a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya albarkace mu ya sanya wannan karatu muna yin sa ne don neman yardarsa amara mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك قال يا موسى إن أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين الله سركي فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين كاجا أن هذا الدعاء قال رب نجني من القوم الظالمين ba sai an ce karanto kaza da kaza da sai an yi kaza sai an yanka kaza a kawai rabbi na jini min alkaunin zalimi an gama shi kenan to jiya in ba a manta ba muna batu akan kisar annabi musa alaihi salam yadda ya fada hannun wato fir'aunu da yadda aka fara ganin alamu na cewa abin da ake tsoron nan dai shi ne wasu abubuwa suka faru wanda ya agaji abu ya jure shi ya juye da mutiya kaza hu musa ba alayhi ko to yanzu kuma gidan fir'aunu sun gane da annabi musa shine fa wanda ake tsoron nan yaya za a yi da shi to a gidan fir'aunu sai aka samu wani Allah jefa imani a zuciyarsa ana ta mitin ya za a kame a damke annabi musa a dafe shi don a kashe shi a huta to shi ne yanzu sai wannan mumini daga gidan fir'aun sai ya taso ya zo ya gaya wa annabi musa maza ka gudu ka bar garin nan za fa su karka kaga ya zama bai same shi mai aikin gaskiya ba zai zauna lafiya ba ma wai kowa ya soka har ya kake yi a rajulun Allah madaukaki yace a rajulun min aqsal madinati sa sai ga wani mutum wa huwa mu'minu ali fir'aun shine mu'minin nan na iyalan Fir'aunu. wa huwa ibnu ammi Fir'auna ɗan babban Fir'aunu ne kaga kaman wane ko kani yake ga Fir'aunu shi kuma sai Allah ya bashi imani kaga baiwa ta ubangiji wannan kasurgumin kafiri wannan kuma mai imani sai ya gaya masa wa ismuhu hizqilu sunansa hizqil wakila sham'un ko sham'un wakila sam'an al wato sabani ne malamai suka yi wa huwa alladhi dhukira fi qawlihi ta'ala wannan mu'minin shine wanda aka ambace shi a wajen da Allah madaukake ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu can duba ƙala lahum fi najwahum kama ƙala ta'ala wa ƙala rajulun mu'minun min ali fir'auna tumu imanahu wani mutum daga cikin wato mumini daga iyalan fir'aunu wanda yake ɓoye imaninsa sai ce a na rajulan an ya ƙula rabbi allah yanzu za ku kashe mutumin da kawai ya ce Allah shi ne Ubangiji na, shi ne abin bauta na, shi na dogara da shi, shi ya halitta ni shi ya raya ni in ne rashin lafiya shi zai warkar da ni don ɗai wannan za ku halaka shi waƙar ja a ja'akun bilbayi na timin rabbikun bayan haka ma ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga wajen ubangijin sai ce to ga magana wa in yaku kaziban fa alaihi kazibu in ƙarya yake to ku bar shi ƙaryarsa za ta koma ta ƙare a kansa wa in yaku sadiqan in ko yana da gaskiya yusibkum ba'd alladhi ya'idukum sashin abin da yake alƙawaranta muku na azaba to wallahi zai shafe ku inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzabun Allah baya shiryar da wanda yake mai shishigi mai ainihin abin da bai dace ba kuma mai yawan ƙarya ya qaumi lakumul mulku al-yawm yace ya ku mutane na na yadda a yau mulki na ku ne ku ne da shugabancin ƙasa ku ne da arzikin ƙasa ku ne da 'yan sanda ku ne da duk wani abu da ake gadara da shi wadda bature ya dunkule ya ce sunansa fawa fawa mulki ke wani aboki na ya ce a manna lokal gama a wani gari ne ya fito da 'yar motarsa fiat 404 aka zuba mar dubu ashirin da biyar da briefcase ya buɗe ga kudin waje ce power is sweet <laughs> power ka gane da aka sai ce ya ƙaumi lakumul mulkul ma ya ku mutane na yau ku adda mulki zahiri na fil ard ku ne ainihin masu ƙarfi a ban ƙasa faman suru na min ba'asillahi in ja'ana na ji kuna da mulki to wa zai iya taimakonmu daga azabar Allah idan ta zo mana kaga ya kafa hujja ko mai hankali wannan magana za ta kwankwashi zuciyarsa ƙala fir'aunu ma urikum illa ma ara sai fir'aunu yace ni fa ba komai nake gane muku ba sai abinda nake gane wa kaina wa ma illa sabilan rashad ba komi nake shirye da ku ba sai ta farki sai hanya ta shirya har ya fi ke ya sani to wannan shi ne mumini to sai ce waje a rajulun min akasal madinati akhiruha daga can ƙarshen gari ya fito ya sa'ai yusru fi mashi a shi shine sauri yana saurin tafiya min ɗarikin akarabu min ɗariki ya bi doshe hanyar da za ta kai shi kusa da annabi musa kawai yana zuwa ya samu annabi musa ce ya musa innal mala'a ya ce ya kai musa wato falamen na fir'auna a ce ministoci da shugaban ƙasa suna mitin kamar mitin din da ake lallaraba a abuja a da shugaban ƙasa da ministoci da jami'an tsaro su ne mala'u to innal mala'a ai min ƙaumi fir'aun shugabannin mutanen fir'auna ya atamiru na bika suna zama suna mitin a kanka ayyata yatashawaruna fika suna shawara akan sha'aninka kuma shawarar da suke yi liyaqatuluka kisan ka fa za su fakhruj ka fice min madinati daga wannan birni inni laka minan nasihin lalle ni ina daga cikin masu ma nasiha fil amri bil khuruj wajen ka da fita din nan fihi dilalatun ala anna fir'auna intabaha li amri musa wannan yana nuna mana cewa fir'aunu ya faɗaka ya gane al'amarin musa fa shine wannan da yake tsoro mimma kana yahzuru min zawalil mulki ko abin da yake jin tsoro wadda zai gusar mar da mulkinsa ka san mai mulki balle ma ɗan afirka ko bi mauludin yuladu fi bani isra'il wato mulkinsa zai gushe da wani abin haifuwa da za a haife shi cikin banu isra'il li'annat li'an tashawarul mala'a wa ayanal baladi domin shawarar shugabanni da manya-manyan gari fihi yashiru ila shay'in fawqa al'adati waqa yana nuni cewa wani abu da ya wuce al'ada ya faru aw yatawaqqa'u alaihi ko abin yana aukuwa a kansa shikenan annabi Musa sai ya karbi nasiha fa kharaja minha khaifan sai ya fita daga cikin wannan birni nasu alhali yana mai tsoro ya tarakkabu yana sauraron luhuqahum ko za su ainihin riske shi ɗaliban li gautillah amma yana neman taimakon Allah gaut kaji wani wani ce shi ne gautin ko wani wani ce don gausin kiyafi ɗaliban lil yana mai neman taimako a wajen Allah ne al'isti gasa. qala rabbi jini min alqawmi zalimin sai ya ce ya ubangiji ka tseratar da ni daga mutane azzalimai qaumu fir'aun ne mutanen Fir'aun to ya akai ma. walamma tawajjaha tilqa madiyana a asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil walamma ورد ماء مدين وجل عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبهما قالتا لا نسقي حتى يسقد الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير كذبا الله النبي موسى عليه السلام Allah ya ce walan ma tawajjaha a madiyana yayin da annabi Musa ya fuskanci wajen madiyana ai da bi wajhi tilqa a madiyana ai jihatiha ya nemi bangare ko jihar da madiyana take wahiyar karyatu shu'aibin madiyana ita ce alkariyar shu'aibu masirata thamaniyata ayyamin min misir tafiyar kwana takwas ne daga misra zuwa madiyana summiyar bi madiyana ibn ibrahim an ambaci garin da suna madiyana dan gidan ibrahim walam yakun musa ya arifu dariqa annabi musa bai san hanyar garin ba qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil komin sauka Allah kawai qala sai ya ce asa ya kusata an yi hadiya ne rabbi ubangiji na ya shirya da ni sawa sabi hanyar da tafi zama daidai zuwa ga wannan gari da nake nufi ai kasu dari hanya madaidaiciya ai dariqal wasdi hanya matsakaiciya ilaiha fa arsalallahu malakan biyadihi wato sai Allah ya aiko wani mala'ika ya zo wajen biyadihi anaza da wata 'yan sanda a hannunsa ba fa adlaka bihi ilaiha sai ya gargado shi da ainihin wannan zuwa ga hanyar madiyana kalli lamba ta ɗaya wa haza tafasiru na dalila alaiha malam albami ya ce wannan bayanai babu ƙwararan dalilai a kanta wala hajata ilaiha ba ma bukatarta wal galibu anna min isra'iliyatil manqulati an ahalin kitab mafiya yawa irin wannan kissa yana daga cikin isra'iliyat da aka ciro su daga wajen mazuwa littafi wallahu alam na'am walamma warada ma a madiyana yayin da ya gangara wajen ruwan madiyana din wahiyar bi'irun fiha wata rijiya ne a ainihin madiyana ai wasala ilaiha ya zo wajen wannan rijiya waje da alaihi ummatan minan nasi sai samu jama'a da na mutane a bakin rijiya ka san ruwa sai da shi a rayu na min alma'i shai in hai yanzu da rijiyoyi suke kafewa ba hankali ya tashi ba dan ga ruwan naira 100 ya mai da shi uku ko ka san bakar mata shi bai da tausayi mai ainihin famfo ya daɗa mai kura ya kara mai gida babu kuɗi kuma shan ruwa dole dole tuwo dole ya nan. in kun haɗu kun sauƙaƙa wa juna sai Allah ya sauƙaƙa mu in kowa ya ce a irin halin nan zai ci riba in azumi ya zo doya tsada dankali tsada gwaza tsada gero komi tsada to kai ma za ka haɗu da wata tsada Allah kiyaye mu to sai ya ce sai ya samu jama'a na mutane yaskuna suna ban ruwa a dabbobinsu ai yaskuna mawashihi suna shayar da dabbobinsu wa waje da min dunihim ta ne? sai ya samu kuma bayan waɗannan jama'a masu shayar da ruwa a can gefensu akwai wasu mata guda biyu tamna'ani agnahuma anil ma'i su suna ja baya ba sa son cuɗanya da maza kaga mata masu kunya kenan ba irin matan yanzu da yar bahaushe ba ta yawo da namiji mu dai a mu. amma yanzu sai ta sa bingil riga tela ya janjame ta kuma ga yaro ba aurenta zai ba suna yawo a duniya wani ya lura ta a roba roba Allah ya sauka to waɗannan matan masu mutunci ne masu kamun kai ga maza su ma sun zo neman ruwan ne amma ba za su shiga taron maza ba haka matan musulunci su suna da kunya innal haya'a minal iman haka annabi ya ce kunya tana daga cikin imani a wajen namiji ma balle kuma ya mace a ce mace ba ta da kunya karka yadda ka aure ta dan zaka sha wahala to sai samu wayannan mata guda biyu ta zudani suna komawa gefe kala musa lahuma annabi musa da ya ga masu kirki ne sai ya ce da su ma kuma ai ma shanu kuma la taskiya. me yasa ku ba ku zuwa ku jaruwa ku shayar qalata dusu biyun suka ce la naski hatta yusdira ria mu ba ma jan ruwa mai bayi sai sauran makiyaya duk sun gangara sun sha sun tafi mu kuma mata ne sai mu zo mu namu war ri'a'u jam'u ra'in ai ma ma ma yusrifu mawashihin anil ma'i ai yasrifu mawashihim anil ma su suna kore wato dabbobin su ga barin ruwan khawfa zihami dan tsoron cunkoso da maza fa nasqi in sun tafi ba cunkoso sai mu shayar da namu wal filu min ar-riba'i asdara wa fi qira'a min sadara nusdiru min in sun dawo daga ban ruwansu wa nahnu imra'atani alhali mu mata ne masturata ne ne kuma muna da rauni mata suna da rauni la na ƙadiru alamu za rijal ba za mu shiga mai kokuwa da maza ba sai ka je turai wannan sai ta kokuwa maza da mata to mu ma yanzu ya zo mana ko ka je banki ka gani ko a fitar da wani fom a ce maza da mata a je sakatariya kai na gani a sakatariya mata ya fi ɗari bakwai ga maza kuma an gauraya allah sauƙi suka ce ai mu mata ne ba za mu iya wannan ba wa malana rajulun ya komu bi zalika kuma a gidanmu ba ɗa namiji da zai wannan aiki. wa abuna shaikun kabir babanmu kuma tsoho ne ya girma kaji dalilin da yasa suka fito in ba dan haka ba za su fito ba babu namiji a gidansu babansu ya tsufa ba zai iya ba kaga su dole su ba. la ya kadiru an yaskiya fayrusila na sai ya aiko mu saboda an shiga hali ya zama na takura fasa huma annabi musa da ya ji bayaninsu na gaskiya ne sai ya shiga tun da shi namiji ne ya sha musu da dabbobi min biri ukura bi kurbiha ta wata wato rijiya da take gefenta rafa a hajaran anha akwai dutsi da aka rufe ta sai ya dauke shi layar yarfa'u illa asharatu anfusin ba mai iya daga wannan dutsen sai mutum goma to shi annabi ne yana zuwa ya sa hannu ya dauke shi ka gaya ba za ka takale shi ba ko eh? abinda mutum goma yake ɗagawa shi ɗaya ya ɗauke shi sun matawalla ila zilli bayan ya shayar musu kuma sai ya juya wajen wata inuwa litasturahu min shiddati harri shamsi Dan ta suturce shi daga tsananin zafin rana wa huwa ja'i'un kuma ga yunwa yana ci فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فكير ya أبو الدفارو الدعاء يتي يا lallai للني dangane da duk abin da za ka saukar mun na alheri na abinci faƙirun ni mabukaci ne muhtajun ai muhtajun li kulli shay'in min at'am li aisha alai ina da buƙatar kowane irin abinci dan rayu abin da bahaushe yake cewa cikar ka mutu iz ba ta samani layalin ɗawin kwana takwas cikin sana ba abin da ya ce shi sa ce ni mabukaci ne ga duk abin da za ka saukar mu wa an zalta bi ma'anar mubari'u wa faƙirun khabaru inna wa uddiya bi lamin ma'ana sa'ilun wa ɗalibun fa'ala musa fa'ala Musa ma fa'ala min musa'adati ibnatai shekin kabir annabi Musa ya aikata abin da ya aikata na taimakon ‘ya'ya mata biyu na wani dattijon arziki wadda a rabbahu ya roƙi ubangijinsa fa ja ba du'a'ahu bi fi'ili sai Allah ya amsa addu'arsa bi fi'ilihi da aikinsa kultu wallahu alam idan fama balu aqwamin yas'umuna annahum mutawakkiluna ala Allah yace to me yasa mutane wayanda suke rayawa cewa sun dogara ga Allah wa ba'dhum yastadilluna ƙauli ta'ala wasu su ma suna kafa dalili da fadin Allah madaukaki da yace me wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wani mai dindike a ban kasa face arzikin sa yana ga Allah ubangiji suratul hud aya ta shida wal hadisu sahih akhrajahu ibnu Maja fi sunani da ma wani hadisi ingantacce wanda ibnu Maja ya da shi cikin sunan nasa hadisi na hudu 4164 qauluhu law annakum tawakkaltum ala allah haqqa tawakkulihi wallahi da za ku dogara ga Allah yadda ya cancanta ku dogara gare shi larzaqakum kama yarzuqu dayr da Allah ya arzuta ku tamfar yadda yake arzuta tsuntsaye wa qala Allah ta'ala a dai aya da take karfafa wannan Allah madaukake yace wa qul imalu Allah yace ka gaya musu ku yi aiki fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu da sannu Allah da manzansa za su ga aikinku wal mu'minuna mu'minai ma za su gani wasu turaduna ila alimil gaibi wa shahada da sannu za a mayar da ku zuwa masanin gaibu da abin da yake fili fayunabbi ukun bima kuntum ta'malun ya ba ku labari da abin da kuka zan kuna aikatawa suratul taubati aya ta 105 wa qala ta'ala akan dai tawakkuli laqad arsalna rusulana bil bayyinati wato Allah ya ce haƙiƙa mun aiko manzanninmu da hujjoji bayyanannu duk annabawa suna da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana mun saukar da littafi da mizani na awu tare da su liyaquman nasu bil qisti dan su tsayar wa mutane da adalci wa anzalna al hadida Allah ya ce mun saukar da duwatsu bakin bakin karfe shine hadid fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin wato tare da wannan bakin karfe akwai kayan yaƙi mai tsanani da kuma kayan amfani ga mutane wale alamallahu manyan yansuruhu wa rusulahu bil don Allah ya san wanda zai taimake shi da manzanninsa a fake inna allaha qawiyyun aziz lalle Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi suratul hadid ayata ta 25 wa qala dhul qarnaini zulkarnaini ya ce fi kauli ta'ala kala ma makanni fihi rabbi khair abinda ubangiji ya bani shi ya fi alheri fa'inuni bi kuwacin ya ku daɗe ni ku taimaka min da wani ƙarfi a ja'al bainakum wa bainahum radma zan yi wasanya wani kan da garki tsakaninku da su atuni zubaral hadid yace ku kawo mun karyayyun bakin karfe hatta idza sawa bainas sadafaini har sai da ya haɗa tsakanin dungu guda biyu ƙalan fuku ya ce a sa wuta a bakin ƙarfe a hura shi hatta idza ja'alahu naran sai da ya zama kamar jar wuta ya kama kamar yadda ake sa ƙarfe a cikin makera a samu ziga-zigi a ziga wutar ta ƙona ƙarfen har sai yayi jazazir kamar gaushin wuta sai ce kala atuni ufrik alaihi qitra yace ku kawo mun in zuba masa narkakkiyar dalma haka yayi ya so ya toshe radmu ya juju wa maju wa fi hadithin hasanin akhrajahu abu ya'la fi musnadihi ya zo cikin wani hadisi hasani wanda abu ya'la ya fidda shi cikin musnad nasa hadisi na 4386 wal bahaqi fi sha'b al iman imamul bayhaqi ya fidda hadisin cikin shabul iman hadisi na 4929 an aisha ta rabi radiyallahu anha qalat hadisi daga nana aisha Allah ya kare yadda gare ta tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yatqinahu Allah yana so idan ɗayan ku zai aikata aiki to ya aikin mai kyau kar ya ganda kar ya kasala kar ya lalace ya kyautata shi na'am don haka annabi Musa ya aikata abin da ya aikata ma raja'ata ila abihima yayin da wayannan 'yan mata guda biyu suka koma wajen mahaifinsu fi zamanin aqalla ta kanata tarji'ani fihi a zamanin da bai kai lokacin da suke dawowa ba fasa'alahuma an zalika sai ce yau ya kuka dawo da wuri fa akbaratahu biman saqalahuma sai suka ga man labarin wanda ya shayar da su fa qala li ihdahuma idda'ihi li sai ce ɗaya ta je ta kira shi na'am arabu فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين نعم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين نعم ألا ملك كيتي فجاءته إحداهما بعدين أكا يقوبا to wannan ɗaya daga cikin matan biyu sai ta zo masa ta zakke masa tamshi alastihiya'in tana tafiya irin na mace mai kamun kai mai kunya ba ballaga ba bace Aiwa gano ai wadi'atun kumma dir'iha ala wajhiha ta sanya hanin wato rigarta ta rufe fuskarta haya'an minhu dan kunyarsa da take ji qalat tace inna abi yad'uka tace lalle mahaifina yana kiranka dan me liyajziyaka ajra ma kai lana don ya saka maka ladan shayar da dabbobinmu da kai mana fa ha mun munkiran fi nafsihi akhadha al sai amsa kiran amma a ransa ya kyamaci baya so ya karbi ladan wannan aikin da yi na yi yayi fi sabilillahi ka annaha qasadatil mukafa'a kai ka ce ita ta yi nufin saka ma in na mimman duha in yana so a saka ma fa mashad baina yadayhi ta tafi gaba gare shi fa ja'alat ar-rihu tadribu baha sai iska tana daga tufarta fa kai ha sai mata ta bude ka san makyangamar kwabri to sai mata ta bude faƙala laha imshi khalfi dillani ala tariq yace ki dawo baya ki nuna mun hanya an gani wa warada zalika fil hadith akhrajahu al-hakim fi mustadrak wannan maganar ta zo cikin hadisi ainihin wanda hakim ya fitar abu abdullahi cikin littafinsa al-mustadrak hadisi na 3530 wanzur tafsira ibn abi hatim ka dubi tafsirin ibn abi hatim za ka samu wato wannan bayani min hadisi umar bin al-khattab radiyallahu an hadisin umar dan khattab ne Allah madaukaki ya yarda da shi don haka fa fa'alat ila an jaa abaha sai ta dawo daga baya tana ce bi bihabu bi baya miƙe har sai da aka yi ba ruwan sa annabin Allah ne babu sako tare da su in kai ne zo kake ta wuce ba ka caje ta daga har suka je wa huwa shu'aib alaihi salam shine shu'aib alaihi salam kama kila wa sayu annahu ghayru magana kuma wata tace a a ba shu'aibu bane wa indahu da'am ga abinci a gidan fa qala ijlis fa kul yace zauna ka ci ya ga mutumin kirki aka ba shi abinci ba dama yana jin yunwa ba ya yi addu'a Allah ba shi abinci to ga abincin nan ne faƙala a kafu an akuna an ya kuna min masa saƙaitu lahuma bai ci ba sun ce ina jin tsoron kar ya zama musaye ne an ba ni ne saboda shayar da su da ne ina masu hana rashawa kaji wadda bayan ci na gaske ke na'am wa inna ahlu baitin la nadlubu ala amali khairin mu mutanen manyan gida ne in mun yi alheri ba ma jiran a saka mana ba biki ba ne ba cin tuwon kishiya ba ne an gane? faƙala shekul kabir wannan dattijo mai girma sai ce wakila Shu'aibu la ya ce ba don haka ba ne wa'adati wa'adatu ba'i an ufuri abdaifa yace al'adata da al'adar iyayena idan ba ko yazo zamu masa liyafa haka katil ya barbaki ne wa nud'imu ɗa'ama. muna ciyar da mutane abinci ba marowata ne ba mu fa kala sai ya ci wa akhbarahu bi halihi bayan ya ci abinci ya ga mutumin kirki ne sai ba shi labarin halinsa an gane ko? da ya ba shi labarin halinsa kala ta'ala falamma a huwa ƙasa alaihi alqasasa yayin da ya zarke masa ya ɗebe labari ya kisanta masa ya bashi masdarin bi ma'ana makasusun min qatalihi alqibdi wato labarin kashe bakibde da yi wa qasadihim qatalahu da yadda su suka nufi kashe shi wa khawfihi min fir'aun da tsoronsa da yake ji na fir'auna qala la takhaf sai ce masa karka ji tsoro najauta min alqawmi zalimin ka tsira daga mutane waɗanda suke azzalimai idh sultana li fir'auna ala madyana domin fir'auna bai da iko a wannan garin bai isa shiga ba thumma farada shu'aib yatanaja ma ibnatayhi sai annabi shu'aib ya koma bashi da kowa sai ƴaƴa mata guda biyu ya gana da su fi sha'ani Musa alaihi salam akan sha'anin annabi Musa alaihi salam da ya nemi shawarar su qalat ihdahuma dai daga cikin su sai tace mahaifin wa hiya mursilatul kubra ita ce wadda aka aika babbar aw sugura ko karamar ya abatista ajirhu tace ya baba ka sifurce shi ka ɗauke shi ya maƙo dago ittakifu ajiran yar'a mana. ka ɗauke shi lebura wanda zai dinga kiwon awakanmu inna khaira man jartar al amin mafi alherin wanda za a jibinta wato za a sufurce shi shine mai ƙarfi na gangar jiki ai sun ga ya ɗauke dutsen mutum goma aminin kuma mai aminci mai amana ga mata ba ruwansa da su kaga ai istajirhu li qawwatihi wa amanatihi ka shi saboda ƙarfinsa da amana ta sa fasalaha anhuma sai ya tambaye ta akan su fa akhbaratu bima taqaddama min raf'i hajar al-bi'r ya tambaye ta dangane da amanar da kuma karfin sai ta bashi labarin mun ga ya dauke dutsen rijiya wanda mutum goma ke ɗagawa shi kaɗai kenan yana da ƙarfi haka ne ko wa min qawlihi laha shi da ce mata da yi ke zo ki tafi ta bayana kar ki bi gabana wa ziyadatu annaha lamma ja'atu wa alima biha ƙari ma yayin da ta zo wansa waransa ya gane da ita sau sauba ra'asi falam yarfa sauwa ra'asau sai ya kafa kansa bai ɗagawa ya fi ta kunya ai annabawa zan fi kowa kunya annabi muhammadu an ce ya fi budurwa ta da mai kirki imana ana musulta wato kunyar mannan Allah ya fi na budurwa mai kirki ta da ba irin da yanzu ba ka gani ai ko mun samu mata da in an yi auren su a ba sai sun yi shekara a gida ba ba sa fita yau aka yi aure sati ɗaya sai ka ga ita ma ta tafi miki wani gari la ilaha illallah ai yi maka aure da mutu sai ta shekara ɗakin ba za ta je gidansu yanzu ka hana ka gani ah, wannan ba zai raba ta da dangi don haka sai ta nuna masa wa'annan abubuwa giba shekul kabir sai wannan shehi tsoho mai girma sai yi kwaɗayi wakila shu'aibun alaihi salam fi in kahihi yi kwaɗayin ya aurar masa ɗaya daga cikin biyu ba maganar laiburanci ba a wannan ai sirki ne ɗa ne an gane an ja ƙala inni uridu to bismillah قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال كما قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل الله أكبر الله ما دوك تيتمي قال قال نيكم قال إني أريد أن أنكئك إحدى ابنتي هاتين sai dawo gunsa ya ce yanzu sun haɗa ganawa da yaran bai nuna wadda zai bashi ba ya ce ina son in aurar maka ɗaya daga cikin ‘ya'yana mata guda biyu nan wahiyar kubura awin subura ala an ta'ajura ne amma fa zan baka ‘ya za ka mun leburanci ai ta kuna a jiran laifi ra'ayi ganami za ka yi kiwo a gidana na awakaina samaniya hijajin shekara takwas kana kiwo ka ɗau matarka shekara takwas ba wai kai akwati kana ganin da wuya ba eh? ya ce ka yi kiwon shekara takwas ka ɗauki daya ai sinina su ne in a atmamta ashiran in ma ka cika goma ai ra'ayar ashirar sinina fa min indi ka kai ka ga dama amma dai ni takwas dole attama wa ma uridu an ashukka alaik amma ba na so in tsananta maka bi istiradil ashari ne sharadin cewa sai shekara goma satajiduni insha Allah yace in Allah ya so zaka same ni minas salihin daga cikin mutane na gargari alwafina bil ahad masu cika alkawari qala musa shi ma annabi musa da ya yayi tasa magana yanzu ga shi jawabi zalikan allazi qultahu wannan magana da ka faɗa baini wa bainaka ya ce alƙawari ne tsakanina da kai ayyamal ajalaini qabaitu duk ɗaya daga cikin ajali guda biyu nayi shekara takwas ko goma famanin au ashara wa ma ba'idatun ay ra'ayahu ay faragibtu minhu fala udwana alayya to babu ainihin shishigi a gare ni wallahu alama na kulu wakil Allah shi ne wakili akan abin da muke faɗa ni da kai ai hafizun mai kiyayewa au shahidun ko sai da fatan fatammal shi kenan aka kulle yarjejeniya Fatan malakadu ai akadun nikahi wal ijara aka aure ya kulle yanzu tunda ya yadda daya daga cikin 'yan matan nan ta zama matarsa shi kuma ya zai yi kiwo na shekara takwas an gane? uba shi ne waliyi shi kuma shi ne waliyin kansa ya karba ga mata nan an gane? al'akadu tamma wato yanzu abun da ake so ya cika wa amara shekul kabir wakila shu'aibun ibnatahu an tudi musa asa wannan dattijo sai ce wa yassa ta ɗau sanda ta baiwa annabi musa ya dafa'u bi hassi ba an gana mai wadda zai dinga kore wato zakai za ku ɗumina ne namun daji asiba'u in aka ce saba'u su ne ainihin su kura su gwanki mai rangwangon su ɓauna sanuwar sake duk akwai su a dawa to da su zai dinga kora yana kiwon dabbobi wa kanat asa al'ambiya inda sandar ta annabawa ce fawaka fi yadiha asa adam min asir jannati wannan sanda ta auku a hannunsa daga cikin irin sanda ta aljanna fa kaza musa bi ilmi shu'aibin annabi musa ya rike ta da sanin shi annabi shu'aibu mala aliyu albami ya ce wannan bayani babu dalili a kansa falam yakun lil ya asisiyun yatawarathunaha annabawa ba su da wata sanda da suke gadanta bal inna Musa ittakaza li nafsihi asan min shajaril ardi shi annabi Musa shi ya balli sanda daga ainihin bishiya da take ban kasa la min janna ba ta bishiyar aljanna ba li yahusha biha ala ganamihi dan ya kado ciyawa da ita ga ainihin awakansa kama hiya adatun manyar alganama kama yadda wannan al'ada ce ta mai kiwon awaki wa yamshi fil badiya mai tafiya a ainihin wato ƙauye wallahu alam na'am ina ne falon ma ba musa al'ajala mai yi shi ko? minti goma ne za ka aiza akwai abubuwa ko to mu ajiye shi a nan sai mu tashi falon ma kaza musa na jaladin ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin a je ga karanta tambayoyi akwai sanarwa daban-daban kamar haka da farko barin fara da wannan ga kwafi na alkur'ani mai girma wadda wani bawan Allah ya aiko ya ce a baiwa malam sadaka fi sabilillahi amma kuma yana bukatar malam ya rika sanya shi a cikin addu'a saboda wasu ni wato akwai hakkinsa da aka danne masa to yana sa sanya shi a cikin addu'a Allah ya kwatar masa wannan hakkin sannan shi wannan tafsiri da ake karantawa a wannan majalisi wato raddul azhan ila ma'anar qur'an wanda aka yi sa da ana ta neman sa an rasa shi to yanzu an same shi kuma mujalladi hudu ne dan haka masu bukata za a kawo shi akan kudi naira dubu bakwai duk mai bukata gobe sai ya zo sai bayani sai a kawo masa banda wannan jiya takaddu da aka karanta na tambayoyi ai na neman taimako to wani ko kuma wata to an kawo dai ban san ko namiji ne ko mace ne kawo ba sun kawo wake har ma an farje shi a injin kamar wadda kenan za a yi alale ko kosai na kimanin kwano biyu da su tattasai bushashe da su tumatir da su albasa suka ce a baiwa ko kuma ya ce ko ta ce a baiwa waɗanda suka ce ba sa sahur ɗin nan kuma ba su ɗora abinci ba a cikin wannan watan tun da aka fara azumi sannan wata baiwar allah ma ta kawo naira ɗari biyar ta ce a baiwa waɗannan waɗanda suka ce ba su da abinci ba sa sahur kuma ba su samu na buɗe baki ba sannan jiya bayan an tashi a tafsir akwai wani bawan Allah ya kawo kudi naira dubu biyu ya ce a bewa kwamitin marayu alhaji aminu gashi Wanda wannan kuma sanarwa ta gaba shine akwai malam musa da ke da shago a tashar yankari Allah ya yi masa rasuwa ɗazu da magariba shi ne ake sanar da 'yan uwa musulmi cewa za a yi idarsa gobe lahadi da misalin karfe tara na safe a can gidansa da ke unguwar katsalle kusa da gidan yaya nuwa zai na bari jin akwai wata wadai ta sanar wannan yau wato sai mu je ga tambayoyi in an lokaci ya samu sai a karanta masu neman taimakon nan mai wannan tambaya tana cewa to ai su rika kawa da wurman a san ma me kai ajiye ta sai gobe mai wannan tambaya yana cewa tana cewa malam mace ne ta haihu kimanin kwana hamsin yau har ta wato yau har ta fara sallah amma daga baya jini ya dawo kaɗan-kaɗan sai ta bar yin sallar tare da azumin ma ta daina shi to mi ya kamata ta yi eh, da haihuwarta eh. jini ya ɗauke? Eh. na gane to ga ƙa'ida mata zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama idan sun yi biki sukan zauna kwana arba'in ne daka in ya kai kwana arba'in ya ƙare to wanda ya zo na baya malamai sun mar hukuncin haila ne in ko ya zama mumayyaza ce za ta iya bambance haila da istihaba jinin cuta to sai ta gane cewa ga al'ada ga kuma na cuta in za ta iya haka to sai ta yi aiki akan abin da ta sani mai tambaya ta gaba tana cewa malam mace idan za ta yi sallah idan ba ta tayar da ikama ba sallar ta tayi ko kuma ba ta inganta ba to abin da aka ce manzo Allah ya ce sallu kamara aitumuni usalli ku yi sallah tamfar yadda kuka ga ina yi wannan umarnin da annabi yake ya shafi maza da mata na al'ummarsa da ka zance mafi inganci mace in za ta yi sallah za ta yi kama. Allah ya shirya mai wannan tana cewa malam na so malam ka fahimtar da maza ko kuma akan masu fifita matansu wato malam muna da miji ni da abokiyar zamana amma malam ce zamana idan ko da anguwa zan je yana da abin hawa wato mota ni ba zai tafi ba zai kai na anguwa ba amma yana kaiwa abokiyar zamana to shi ne na ce masa ya zo ni ma zan fita anguwa ya amince sai ya ce shi ba zai fita da mota ba to malam haka takan faru yakan zalunta ta a bangare daban-daban to saboda raina ya ɓaci sai na ce masa da azuminka da kake da sallarka duk a banza ne tunda baka gyara halinka ba kuma kana cutar da ni to shine malam wannan abu da na faɗa ya matsayi na. kin yi laifi mana matsayin kenan ai an ce in an ma laifi karka wuce yadda aka yi maka ka ce mutum azuminsa da sallah a banza har ka kare masa kuma kenan Allah ya sauƙaƙe shi kuma bai kamata in zai kai waccan anguwa da abin hawa kuma ɗayar ya ce ba zai kai ta ba dole ne ya ba su equal right ko ba haka ne? kowa matarsa ce abinda wa wannan Kai wa wannan kai adalci daidai ne haka su kuma su daina zargi su daina sa ido sai a zauna lafiya amma za ki leƙa to za ki leƙo wani abu wannan wani bawan Allah ya karo naira 500 ya ce a bai waɗannan masu neman taimako da aka karanta ɗazu mai wannan ma tana cewa malam da fatan ka sha ruwa lafiya Allah saka da alkhairi malam tambaya ta ita ce ina da miji kullum in ya fita wajen aiki ba zai dawo ba sai ya aiko yaro a gaya mun wai ba zai dawo gida ba a can zai kwana malam ya shayi min haka ina kyale shi saboda haka ma ya sa suka rabu da matarsa ta da to ni malam na gaji da abin da yake min saboda na fara zarginsa yana kwana a gun matan banza malam gashi kuma baya sallah in na ce yayi sai yayi banza da ni nayi nayi malam har na gaji to malam in na nemi ya sauwake mun nayi laifi a wajen Allah ko laifin ai tun da fari ta yi shi tun da ta ce abin da ya raba shi da matarsa waccan kenan ta sani aikin yadda tun da kika aure shi ko ba statement din ta kai ke nuna ba abin da ya raba shi da matarsa shi yanzu zai raba ku da shi kin ga ke kika sai wannan abin kenan ke dai ki yi haƙuri ki ci gaba da addu'a ki gaya wa ainihin waliyanku don a tara ku a yi muku sulhu wannan shi ya fi zama daidai mai wannan tana cewa malam tambaya ta ita ce da fatan kasha ruwa lafiya malam menene hukuncin wadda ta yi alkawarin idan wani burinta ya cika za ta yi walima a kawayenta to malam sai burin nawa ya cika amma ban yi ba menene hukunci na yanzu haka abin ya kai shekara ɗaya kenan to malam zan iya ba su haƙuri ne ko kuma malam ya zan yi sai ki yi walima gwargwadon hali shine kin kubuta wannan ma na ɗauka za su daina aikuwa irin waɗannan tun da ranar nan mun karanta su da yawa batun jinin al'ada ya kamata su rika saurara ana ba da abinan sai mu dakatar da wannan tana cewa malam tambaya ta ita ce ni ne ina jinin al'ada sai na gama sai na yi wanka sai kuma na ga kamar na ɗauki na ga kamar na ɗauki azumi sai na ga wani abu kamar wato ruwan ƙasa brown amma ba jini ba ne malam to sai na sake wanka kuma azumi na ya matsayinsa to mata na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ba sa lissafa gurbataccen jini da wani olan jini a wani abu bayan tsarki wasu mata in sun yi tsarki daga baya wani ruwa yakan zubo musu kamar jini kamar ruwan kwata wani kuma kamar ruwan nama suka ce wannan baya hana su yin komi in shine bai zai hana ta ba to ina ga iya tambayoyin da za a karanta kenan akwai sauran minti to ai za a cika ce da wannan ko guda uku wannan yana cewa mallam ina so a nema min taimako a gun yan uwa dalilin rashin lafiya na ciwon ido wadda iyali na take tsawon shekara biyu har ta kai ga idan yanzu haka jini yake yi mun je asibitin dan masara a jigawa bayan zuwa fmc da general hospital na nan azare da muka yi har yanzu ba mu samu saukin abin ba daga ƙarshe fmc mun koma sun ce za a yi aiki a kan kuɗi naira dubu ashirin gashi ƙarfinmu ya ƙare shine muke neman taimako abin al'umma da fatan za a taimaka to wasu masu rubuto irin wannan masu marasa lafiyan nan da dama waɗanda suka ce muna neman taimako za a yi wa yaronmu ne aiki a hannu wadda akan yi kimanin za a kashe naira dubu ashirin da bakwai kuma malam ba mu da ko kudin magani shine muke so allah a yan uwa ko da wadda zai taimaka mana irin waɗannan takardu suna nan da yawa sai dai daga baya a rika karantawa ɗaya bayan ɗaya sai waɗanda suka rubuto suna neman a sanya su a cikin addu'a daga ciki akwai dan uwa malam binni malam binni abdu yana kwance a asibiti an ce a sanya shi a cikin addu'a saboda laruri na da kuma wani da dama dai wasu suna kwance a gida wasu a asibiti sannan da kuma masu neman biyan bukatu na alkhairi da wani ma ce shekara hudu suna fama da yana fama da rashin lafiya shekara hudu a sanya shi a cikin addu'a sannan da masu jarrabawa da wani ma ce don Allah yana roƙon jama'a wato su rika sanya shi a cikin addu'a yana da wata damuwa da take damunsa kuma ya ce yana roƙa wa ɗan'uwa uwa malar lamar mai dubu shida addu'a a rika sanya shi a cikin addu'a A kan duk abara ma tare suke zama a gode a wannan wuri tare da sauran waɗanda Allah ya karɓi ransu a a rika sanya su a cikin addu'a Allah ya sa suna aldan Jannatin to na faɗa ai wani bawan Allah ya sake karo naira ɗari biyar a masu neman abinci to da dama dai da waɗanda suka rubuto suna neman a yi musu addu'o'i saboda bukatunsu na alkhairi daban-daban da wasu kuma suna fama da jinya wasu kuma wasu matsalolinsu ne kowa Allah subhanahu wata'ala ya sani ya san mai neman bukata ya san wadda yake fama da wani jinya ko kuma matsala Allah subhanahu wata'ala ya biya wa masu neman biyan bukatunsu na alkhairi sannan masu matsala da damuwa kuma Allah ya yi baki da hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma ati wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin